a yayin da suke kokarin cafko wasu 'yan bindigar da suka kai hari a ƙauyen togon-togo na jihar tilaberi ne sojojin na jamhuriyar nijar da wasu amurkawa da ke basu horo suka yi kicibisu da wasu 'yan takife ɗauke da manyan bindigogin yaƙi a inda suka yi musu kwantan ɓauna wato kan iyakar mali da nijar an shafa lokaci mai tsawo ana kafsa ƙazamin faɗa tsakanin ɓangarorin biyu kafin a ƙarshe 'yan ta'adda su yi nasarar hallaka sojojin amurka da na nijar honorable karimu burema na daga cikin wakilan al'ummomin jihar tilaberi a majalisar dokokin ƙasa. abinda mun ka samu labari dai amurka mutum uku sun ku mutu mutum daya ya yi rauni sosai wajen sojawa ni nizar wada an ka ce mutum wina sun ku mutu nan tunda mota takwas na gare su cikin mota takwas nan bani ya amsa mota uku Abda bisa sai da yi. sun kashe da yawa sun kashe kamar zakai shanu raguna da farin fula dai sun samu dama babu wanda ya mutu babu wanda ya ya ji ciwo to yanzu a garin tongo-tongo sun kawo sojawa kamar dari uku ko abin da ya yi dari uku suna nan yanzu lahiya ya zo amma mutanen nan nan sun kai bannan nan sun ta yi mutanen su tunda su ma akwai wanda sun mutu ciki akwai wanda ya ya zimi cikin. Ministan tsaron ƙasar Nijar Kallamu Tari wanne ya tabbatar da kwaruwar wannan hali ya kara da cewa ya zuwa yanzu ba su kammala har hada bayanai ba. Amma gwamnati za ta fitar da sanarwa a ƙarshen taron majalisar koli mai kula da tsaro da za a gudanar a ƙarƙashin jagorancin shugaba Isuhu a yammacin yau Alhamis. La situation va être faite au Conseil national de sécurité. Tous les éléments la question seront fournis à l'opinion à l'issue de cette réunion wannan kazaman hari ya wakana ne a wani lokacin da gwamnatocin kasashen jason sahel ke faɗi tashin ganin rundunar haɗin gwiwa mai alhakin yaƙi da ayyukan ta'addanci ta soma aiki a fagen daga saboda haka shugaban kwamitin 'yan majalisar dokoki masu kula da sha'anin tsaro honorable hamun asa ya ƙara jaddadawa askarawan nijar da gwamnatin ƙasar goyon baya waɗannan 'yan ta'adda ba za su samu nasara ba a kwana a tashi wata rana sai dai labari za a gama da su insha Allahu dan mun sani in ba da zamba ba ba su iya kan hari su sami galaba bisa sojojin Nijar ko na Amurka ko na Faranshi waɗanda suke bakin daga sai dai da zamba ka san yau wanda duk an ka zambata a cikin wani hali dole ne sai an sami wata galaba ko kakataki. Jami'an kare hakkin jama'a irin su lawali Adamu na kungiyar MAP na bayyana jin takaici a kan yadda 'yan ta'adda ke ƙetarowa daga makwabta domin su cika ransu ba babbaka duk kuwa da cewa ana da masaniya akan inda suke fitowa bai yiwuwa a ce kullum mutane sun fito daga cikin mali sun yi hari kullum yan nijar ne ake shi ma ba mu taba jin an ce an shi ma sojojin mali ba to kenan wannan abu ya kamata a sake a duba shi gaskiya akwai laushe cikin nadi wa'anga tura na amurka yau da an ka kashe na ce maka yanzu an dauko babban matsala sabon matsala ce an ka dauko tun a shiya laraba sojan sama da na kasa na kasashen faransa amurka da nijar suka bi sawu domin damke waɗannan mahara da suka doshi kasar mali in ji wata majiya sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger